sai mutum ya riga da ya shigo masallaci kowa ya san ladubawar da ake kiyayewa idan za a shigo masallaci shine an shigo irin wannan shiga ɗin da ya dace shine a shiga da kafar dama a yi addu'ar a cikin masallaci to idan aka zo abinda ake fara gabatarwa ita ce ikama idan liman ya zo ya ce to a daidaita sabu a da ikama ko to in an da ikama ana tsayuwa tsayuwar da ake yi tsayuwa ce kamar yadda Usaimin ya ambata cewa akwai littafinsa da yana cewa wato abin nan al-ibadat sunan littafin kenan abin da ya ce tsayuwar sahu ko tsayuwa a gaban Allah idan za ka tsaya ko a cikin sahu ko kai kaɗai ne za ka tsaya yana da kaifiyar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya yace kuma manzo Allah yayi tsayuwa ne irin tsayuwar da a al'adar tsayuwar ɗan adam yake tsayawa wato kamar tsayuwar sahu ko tsayuwar da za ka tsaya kamar tsayuwa ce irin ta al'adar sahu ai tsayuwar ka irin ta al'ada ma'ana ba za ka bude kafafuwa haka ba saboda galibin ɗan adam idan zai tsaya ba kafafuwa yake budewa ba sannan kuma ba za ka tara kafafuwanka haka ba don galibin ɗan adam idan zai tsaya ba tara kafafuwan kafafuwansa yake a guri ɗaya tsaya ba so a al'adance me kake tsayawa shine ka tsaya haka to haka yake a sahun ba. to a wannan matakin ana son waɗannan yatsu waɗannan duka su kalli alƙibla ne akwai wasu da za ka ga sun zo sun tsaya sai ga wani mutum ya yi haka ya ɗan kobare kafafuwarsa kan yatsunsa su kalli haka waɗannan su ma su kalli haka wannan khata dukkan malamai sun tafi akan cewa kuskure ne kuma hakan ɗin yakan hana yayin da ka kobare haka yatsan ka ya kalli nan to na kusa da kai da zai tsaya da sa ba zai hadu da naka ba kenan to kaga kenan daga nan ka sa mamar safu illa kuma da yawa cikin ana samun wasu dai haka kamar imani ne dan caja su haka sun dan cika da imani sai su zo su dan kokobare hakan nan yawanci ya yi faruwa daga matasa ku ya kuri <laughs> an gane ko matasa sun fi irin wannan so tsayuwar sahu ana tsayawa ne irin yadda a al'adance ake tsayawa ma'ana kenan haka za ka tsaya ba tare da ka haɗa kafafuwa ba tare kuma da ka buɗe su ba haka to wannan haka za ka tsaya to wannan ita ce tsayuwar da ake ake son ka tsaya sannan daga nan idan ka tsaya watakila kai ne mai yin sallar ba liman ne zai ja ka ba to kaga dole a nan za ka da ikama idan ka tada ikama waɗannan hannayen da su ake kabbarar wato harama daga ka ɗaga su haka wurare kusan uku ake da su akwai wanda suke daidaituwa haka da mankibai wato wannan wasu daidai ko kirji haka sannan kuma a hakan din idan kai haka waɗannan yatsun ba a son buɗe su tara su haka ake a lokacin wannan kabbarar harama haka ya dumma asabi abu ya tattara yatsunsa haka ba za a buɗe su haka ba ko kai ba su haka a tankware ko da mai kama da haka a haka ake ajiye su ka samu ka ɗaga su daidai kunnuwanka an gane wannan ana kiransa shine far'ul uzun wato reshen abin nan kunne ka samu ya tsinka waɗannan ba dole sai ka daidaita su ba don in ka ɗauka za ka daidaita su haka to shi ma khata abin da ake so kawai su daidai da wannan ɗan kunnan an gane ko ya dawo daidai haka ko kuma ya dawo daidai sadar naka amma ya tsinka su zamanto a haka wannan shine ake yin kabbarar harama akwai ruwaya wanda ta zo idan ka ga dama bayan kayi ikama kana iya cewa Allahu akbar sannan bayan kayi yi kabbar sai ka ɗaga hannun haka ko kuma ka ɗaga hannun tare da yin wannan kabbara din waɗannan duka ruwaya sun tabbatar da ana yin haka to sannan idan ka gama kabbara kuma ana son kabbarar ka a lokacin da kake kabbara da wannan haka a lokacin harshen ka yana kabbara zuciyarka kuma tana ɗaura wannan niyya din wannan shine abin da ake ake so so ka samu in kai kabbara ka sake su tukunna haka akwai malaman da suke kallon haka sannan dumma sai ka tattaro su an gane wajen sakawa akwai gurare har waje guda uku akwai asadar akwai albatan akwai asurra wajen ajiye hannaye ko dai ka ajiye anan shine kirji ko kuma ka ajiye anan shine batan ko kuma ka ajiye shi daidai nan shine surra cibiya kenan waɗannan duka ruwayar sun zo da su sannan kaifiyar yadda ake da hannu shine shi ma kusan kala uku ne ko dai wad'ul yumna yumna alal yusra ko in an ce wad'ul yumna to shine saka dama akan hagu shi yasa wasu malaman sun yadda kai haka kaga kenan yanzu zira'inka ne akan wannan zira'in amma kada ka wuce iyaka kai haka an gane saboda akwai wanda kawai suke haka eh, tattaro kawai shikenan a wannan tsayuwar matafiyi ne wanda ya gaji shine yake tsayawa sai ya haka to kuma so ake siffar sallah so ake ka ma dukkan wata siffa da kai kake da ita domin siffar tsayuwa ne a gaban ubangiji babu wani abu wanda zai zamanto na abin nan a ciki ina fata an fahimta to wannan kenan an yadda yi haka shine ka sanya yumna akan abin nan sannan mataki na biyu shine kaf shine tafuka sai ka ɗora wannan haka shi ma wannan yana nan ya tabbata ko kuma ka yi haka wannan kuma ya haɗa alqabd wal wad'u shine akwai danka dan ka rike akwai kuma shimfiɗa waɗannan yatsun haka akai waɗannan duka ya abin nan amma ba za ka yi haka kuma don na ka samu wani ya tilasta ka yi haka kai kuma sa na ce sai ka yi haka a in ka yi haka kawai shi kenan ya wadatar waɗannan kaifiya guda uku kenan sannan daga lokacin da ka yi wannan kabbarar kuma ka yi haka to shi kenan daga nan kallon ka karya kalli sama kuma karya kalli nan kuma karya kalli nan abinda za a yi shine wajen sujjada an gane akwai kuma du'a'ul istiftah wanda ake wanda kuma kowa eh, ya sani sannan akwai ta'awuzi da ake a'udhu billahi samiyal alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi akwai wannan akwai yin basmala a asirce sannan sai karatun fatiha sannan sai karatun sura duk kana tsaye kana kallon gurin sujjadarka an lizimta ma kallon gurin sujjada saboda malamai sun tafi akan cewa a gurin kallon gurin sujjada ne anan ake samun khushu'i alladhina hum fi salatihim khashi'un daga lokacin da ka kalli wani abu ko kai haka ko kai haka to khushu'in ka zai samu kareya. amma lokacin da ka kafa kawai gurin sujjada kake kallo to shine ka zama fi salatihim khashi'un ka samu khushu'i da ake bukata wanda kuma su aka tana dama jannatul firdaus ina fata an fahimta to yanzu ka gama ka gama wannan karatu so daga nan sai me sai tafiya ruku'i ko to yadda ka yi a wajen kabbarar harama haka wannan hannayen ake son ko ka dawo da su haka ko ka dawo da su haka ko kuma ka bar su daidai nan ka tafi kabbara kenan idan ka daga su shine ka yi Allahu akbar to sai ka tafi idan ka zo ana cewa rukuyi rukuyin haka yake waɗannan yatsun su ake a bubuɗa su ko kai haka su buɗe ko kuma ka yi su haka sannan ana son ka zamanto santa an gane sai dai in kana da wata matsala ta rashin lafiya wannan kuma ma'afuwan an yi maka aguwa to hakan da kai zai zamanto da bayan bayanka da ka duka sun tafi flat abin da ake bukata kenan ya zama ana da siffanta ruku'in manzo Allah cewa in an ɗora masakin ruwa ba zai iya tangaɗowa ya zubo ta gaba ba zai iya tangaɗawa kuma ya zube ta baya ba saboda tsabar ya yi lebur amma idan kana da larura to wannan kuma ta ka shiga cikin larura kamar yadda muka faɗa cewa waɗannan haka ake an gane ko nan sama ko kuma dai haka shine wannan shine siffar yadda ake ruku'i ya zama ka yi balance yadda ya kamata ka yi tasbihi tasbihi na farko rukuni wajibi ne saboda a samu wannan aji amma na biyu da na uku duka inda za ka taƙaita na ɗaya ma wasu malaman sun tafi cewa sallar ka yayi amma dai ana son wato kai abin nan wato kai guda uku a wata ruwayar kuma kamar yadda wasu malamai suke nuna usaimin ya yi wannan yana cewa idan karatunka ya ci minti biyar kana tsaye ko ya ci minti biyu ko ya ci minti uku to ya kam ko ya ci minti hudu to ya kamata ruku’un ka kuma ya ci minti biyu <laughs> kana kana tasbihi amma wannan ba ba nasin hadisi bane ra'ayi ne na malamai wanda suke kallon ah, haka ina fata an fahimta so daga nan za ka cira sami Allahu liman hamida an gane to wajen sami Allahu liman hamidahu ana daga mai ana daga hannaye su ma daidai yadda muka yi muka wato muka ambata ko sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu akwai su hamdan kathiran tayyiban mubarakan akwai mil'u samawati wal ardi wa mil'u ma kaza da kaza da dai sauransu har yadda ake aduna so a nan akwai saɓani na malamai za ka mayar da hannayenka ka riƙe a lokacin da kake rabbana wa lakal hamdu ko za ka bar su a saki haka malamai sun tafi cewa Jawas, akwai halacci a gurin ka tara su akwai halacci kuma ka sake su an gane to wannan kenan yanzu ka ce sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu an gane ana da buƙatar idan ka miƙe ka tsaya cir da sami Allahu liman hamidahu za ka daga rabbana wa lakal hamdu wannan da liman da mamu kamar yadda mai sifatu salati ya kawo duka kowa zai yi an gane amma dai anan yawanci abin da aka fi shine in liman yace sami Allahu liman hamidahu to mamu rabbana wa lakal hamdu su ba abin da ya shafe su da sami Allahu liman hamidahu liman ne kawai yake da amma ya halatta liman yayi yace sami Allahu liman hamidahu yace rabbana wa lakal hamdu ya halatta mamu yace sami Allahu liman hamidahu yace rabbana wa lakal hamdu duka wannan ya ya halatta amma ko da ba yi dukkan ba sallar fa ta yi ba magana ce ta rigima wai akan cewa ba cewa sallah ko ce ba a so bayan yi wannan rabbana walakal hamdu kana tsaye ko allahumma rabbana walakal hamdu sai su hamdan kaziran ka gama to sai tafiya sujjada kaifiyar yadda ake tafiya sujjada iri biyu ce manzo Allah ya magana cewa kada ɗayan ku yayi yabruk kama yabrukul ba'ir kada ya durkusa kamar yadda raƙumi yake durkusawa to malamai suna da maganganu da yawa wani malamin kaji ya ce maka a'a da gwiwa za a tafi wani ya ce maka a tafi da hannu ko wani ya ce maka haka za a yi sannan an gane saboda idan ka kalli raƙumi ya yake yi kafafuwan gaba yake fara durkusawa ko kafafuwan baya idan zai zauna na baya yake fara isarwa na gaba yake fara isarwa to kai yanzu idan an mai da kai siffar raƙumi misali waɗanne ne kafafuwanka na gaba hannaye to shikenan waɗanda suka ɗauki wannan shine kada ka fara zuwa da hannu na fata an fahimta su suna gallan ka tafi da wannan amma suka ce idan ma abocin larura ne domin ka san wasu ba su da lafiya wani bayan sa yana ciwo to ka tafi da abin da ya fi maka sauki shine ma ibadar ko da ka saba mu biyun nan shine ibadar saboda larura tana halatta maka abin da aka hana larura ta rashin lafiya an gane idan misali za ka ga wani mara lafiya ne hannu biyu ma ba zai iya tafiya da su ba sai dai ya fara da ɗaya haka ya dafa haka sannan ya sauko da waɗannan sannan ya kawo wannan kaga duk ya saba ma ka'idar da ake magana amma tun da larura ce ta sa shi haka to ba da laifi larura ce ta rashin lafiya shi kuma Allah baya kallafa maka abin da ba za ka iya bai ce dole sai ka yi. a'a shi a shari'arsa sauki ne abinda ba za ka iya ba to sai kai abin da za ka iya yi to wannan shi ne wasu ɗauki cewa kuma zuwa da za a yi kamar usaimin yanzu misali a cikin sifatu salat nashi shi abin da ya zaɓa ne tafiya da hannu an gane akwai kuma wanda suke ganin cewa a ai maganar a maganar da ake ne, kawai kada ka yi kama da raƙumi sifa ba halittar raƙumi ake cewa ba don wasu mutane suna ta magana cewa ai kafafuwan raƙumi na bayan nan su ne na gaba akwai wasu masu bincike da suke ta yin wannan to shi da ya zo kawai ya ce a'a abin da ake magana shi ne, kada ka siffantu da yadda raƙumi yake ya raƙumi yake sauka a siffarsa to kada ka yi sauka irin tasa an gane to kenan idan kada ka yi sauka irin tasa ne ai da hannun da kafafuwan gaba yake zuwa shi da haka yake tafiya sai ya durƙusa haka sai waɗannan su zo haka ko haka dai rakumin yake to amma idan larura ta zo maka to shikenan ka tafi da wato shi yana ganin cewa ka tafi da waɗannan wato waɗannan su fara zuwa haka shine ka saba ma rakumi kenan a siffar saukarsa ma'ana baka kama da rakumi wajen sauka amma in ka taho da hannaye to kamar shine ka fi kama da saukar rakumi, shi kuma abin da yake magana shine ka saba siffar rakumi shine wancan ma'anar hadisin la yabruk ahadukum kama yabrukul bayr an gane shi abin da yake kallo kenan so wannan ita ce kaifiyar yadda ake saukowa an gane to daga nan kuma yanzu ka sauka zuwa sujjada to a wajen sujjada kamar yadda muka yi shine idan ka sauko da wannan ko kuma ka sauko da hannu Allahu ta'ala alam muna fata Allah ya muwafaka Allah ya karba to waɗannan hannayen su ma haka ake miƙe su kaga sun dafa nan kenan kuma yatsun ba a buɗe su haka za ka taho ko dai ka kafa shi tsakanin haka wato kunnen kunnenka kanka yana tsakanin waɗannan hannayen ka shimfiɗa yatsun kuma sun fuskanci alƙibla abin da ake kira an gane so ko kuma ka dawo da yatsun hannayen haka nan baya kaɗan amma kada su iso nan ba a yadda su iso wajen gwiwa ba za a bar su ana haka an gane ko kuma ka bar su daidai kunnuwa duka yayi waɗannan halayya guda uku duka musulmi ka kafa kan tsakani ka jawo hannayen su zama daidai kunne ko kuma su dawo ba su kawo gwiwa ba kuma ba su kayi can inda kan yake misali haka kaga yanzu nan ai kan yana daidai tsakanin su ne to in ka dawo nan kunne ne in ka yi bayan nan kuma ba su kai gwiwa ba duka wannan yayi amma ka tabbata waɗannan yatsu a haɗe suke a haka sa'an nan abin da ake so shi ne kuma har yanzu idan za ka tafi sujjada waɗannan ƙafafuwan su kuma bayan suna nan sun fuskanci alƙibla to abin da ake so haka ake son waɗannan ƙafafuwan su zama ka haɗa su haka ba a buƙatar ka ware su an gane ko ka ɗaga su haka in ka in ka yi sujjada a'a haka za ka kafa su an gane waɗannan yatsun a tankwara su dukkan kawukan su ya kalli alƙibla wannan abin da ake da bukata kenan sannan ana da bukatar kada cikinka ya sauka kan wannan cinyan naka sannan waɗannan hannayen kuma ana da bukatar a buɗa su a haka sai dai in a cikin sabu ne idan zaka cutar da wani to kana iya tsuke su amma in dai ba haka bane kai kadai ne misali abin da aka fi so kenan ya zamanto haka waɗannan tara su ake haka ba a buɗa su na fata an fahimta sannan idan an ɗago daga sujada da kabbara an gane akwai wadda ake yin haka amma ya fi ƙarfi a cikin nafila wannan zaman da ne haka ya fi ƙarfi a cikin nafila a cikin farilla an fi son idan ka ɗago haka daga sujada to wannan za ka kwantar da shi eh wannan wannan duwawunka na hagu sai ya hau kan wannan wannan kuma kafa shi ake ana kafa waɗannan yatsu sannan yatsun su fuskanci alkibla ya zamanto haka to idan kai wannan a wannan tsakanin sujada din da zaka ce Allahumma firli warhamni wa afini warzuqni yatsunka ko dai ka kama su haka ka buɗe su akan gwiwa ko kuma in ka ga dama ka ɗora su haka idan ka kama to zaka buɗe su idan kuma ka ɗora su za ka tara su wannan shi ne abin da ya kamata a yi an gane wannan zaman da na yi shi ake yi a tahiya ta farko amma a tahiya ta biyu so ake kamar yadda ka zauna haka to wannan kafar ta wuce ciki sai ya zamanta wannan duwawun ne ya zauna wannan kuma sai a kafe ta wannan a wajen in an zo tahiya ta ƙarshe kenan za a yi sallama amma tsakanin sujjada da zaman tahiya na farko duk wannan zaman ake wannan ina fata an fahimta to waɗannan dai wannan dai shine raka'ar kenan yanzu ta cika kuma duka sauran raka'o'in haka ya kamata wato ai musu sai dai kaifiyar kawai yadda ake a wajen tahiya tunda mun ce a zaman tsakanin sujjada da sujjada wannan haka ake yin su wannan kuma ana yin su haka idan ka ɗora wannan a wajen zaman tahiya to yadda suke da wannan rabe-raben haka amma in ka ɗora shi anan haka bai tafi to sai kai fiyar yadda wannan wannan ana karkada shi an gane amma suna kadawan tana yin yawa ma'ana dai ka kalli kudu kashedi ce an gane kashedi ce ake cewa ga shaidan tsayar da ita kuma haka ka goya wannan a bayanta ta tsaya haka shi kuma yana nuna tauhidin tauhidinka wato Allah guda ɗaya ne karkada shi kuma kamar mutum ne kana masa haka to shaidan kake ma to gaciya kenan <laughs> haka da wasu malaman suka mai da suka suka mai da abin saboda haka kowanne yana yi akwai kuma abin da ake kira hal shine wato a hada waɗannan an gane a yi rawun ɗin waɗannan sai wannan ya shige ciki sai wannan ya tsaya haka ko kuma a yi shi haka duka waɗannan ana ana ana yin su wannan dai shi ne abin da ake a cikin yadda ake abubuwa da wallahu ta'ala alam na'am eh wannan gaskiya akwai matsaloli ne da yake tsakanin fahimtar masu karatu amma dai abin da ya fi tabbata sujada ba kwanciya ba ce ba sufa ake ba tun yayi yi sufa kamar zai tashi haka sai ka ce abin nan ba a abin da ake nufi shine ya zamanto wannan an samu gab an gane amma miƙewa haka kamar za ka kwanta a wannan ba shi ne kaifiyar ba mafi yarin jayi malamai su fi akan wannan abin nan din ba eh ai zai ji kamar ai wato masu trading ne suke wannan ai <laughs> an gane yawa masu trading ne suke wannan saboda kuma kaga eh, za ka ji ka a takure kamar yadda ka bara kuma kafin ka gama tasbihi biyun ko uku to kai karan kanka a matsayi kake za ka ji ka kosa ya kamata ka ka abin nan sannan kuma babu wato matsawa irin wannan a cikin addini shi addini ya zo da sauki da yusuru ne wala tu asir yes kai da sauki bashiru wala nafiru ku yi mutane albishir kar ku kore su saboda in ka zo da tsanani kawai zai iya koran mutane ne Na, jalsatul istira lalle akwai shi amma malamai dai sun tafi akan matsayin sama mustahabbi bai kai abin da za a zo a yi ta rigima ba saboda kada karka ga wani bai yi jalsatul istira ba duk da cewa mai sifatu salati ya kawo shi da hadisi an gane jalsatul istira amma dai yana nufin yustahab akwai abubuwa da suke zuwa nusus ne amma wasu matsayinsu mustahabbi ne na ga kuma umarni yake amma matsayinsu mustahabbi ne so baya bai kai matsayin karfin sunna da za a zo a yi ta abin nan ba saboda haka ana so ka yi in baka yi ba wani abu bane ba ci alaikum salam a duk sallar da take mai raka'a guda biyu ne wancan zaman da na irin wannan misali sallar asuba haka ake masa amma mai rakawa hudu mai rakawa uku to irin wannan zaman ake masa idan an zo zaman karshe an gane yawa shi yasa wannan hatta sallar juma'a irin wannan zaman ake masa na haka dukkan sauran nafil fili Na. sallar juma'a hmm. Na. Na. Na'am. Zai yi na fila na to bisa bisa koyarwar manzo Allah kuma da practical da ya yi shi a masallaci shine ya halatta idan liman yana hudu ba ka shigo za ka yi nafila saboda wani ya shigo ya zauna zala ce masa ka yi sallah raka'a guda biyu ya ce a bai ba ya ce ka tashi kai sallah ko maza Allah yana kudu ba wannan shine abin da malamai suka tafi a kai amma daga ciki akwai malaman da su sun ɗauki wani hadisi ba wannan ba shine kamar masabar malikiya su sun ɗauki hadisin da ya magana cewa wanda ya ce ma ɗan uwansa ka yi shiru alhalin liman yana hudu ba ranar juma'a ya yi lagau to suka ce idan ai lagau ya yi to zai yi abin da ba za a karbi juma'arsa ba zai zama magana da kai ma da ka zo ka ta da sallah kamar magana kake kiyasi suke su akan wannan kuma kiyasi ba a yin sa in an samu nassi za kai idan nassi ya zo aka samu cewa ka shigo liman yana hudu ba za ka yi nafila amma bai zamantowa tilas don waɗannan tahiyatul masjid sai in ka zauna idan ka tsaya ma a tsaye kana jira liman ya gama hudu ba to baka yi laifin da aka ce kada ka zauna sai ka yi sallah ba domin yanzu kai baka ma zauna ba na fata dai an fahimta ko ba ka jin in ba na fila zaka ba ko ba ka jin abin da liman yake faɗa da larabci wajibinka ne sai ka yi shiru ko ba ka jin larabcin <laughs> saboda magana ce ba a so a wannan lokacin amma ya halatta kuma a fila a wannan lokacin now duk abin da ya zama ya halatta ya kamata a fahimta in an ce maka abu ya halatta to an sha gwagwarmaya ne kafin a zo a ce kaza a ce kaza amma ya halatta so yawan ruwa ba yawa ruwa yana zuwa ruwan sama yake magana mana saboda haka ya kamata a ce mun katse na fata an fahimta so saboda haka idan mutum ya samu dama ya yi shikenan idan bai yi ba so ba maganar cewa dai akwai wani abu da za a ce gashi na laifi wallahu ta'ala alam eh ana ruwan sama malam gara mu ba mu wasu dama su eh, a yi sallah din a samu kowa ya ya tafi inda ka ga liman ya shigo to ya kamata a yi kokari a yi sallah to jama'a muna muku fatan alheri kuma muna fatan Allah ya karbi aiki Allah ya sa abin da muka ya zama daidai Allah ya sa dora mu akan daidai Allah kuma muna roko ka yadda da wannan aiki waɗannan bayan Allah da suka taru a nan muna roƙon Allah kai musu albarka cikin gidajensu kai musu albarka cikin dukiyoyinsu kai musu albarka cikin iliminsu ya Allah kai mana tarbiyya ya Allah ubangiji ubangiji muna roƙonka ka tsare mana dukkan wata fitina Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh